والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم شدة جوة محرم hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a dafana imran bin tsara na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال أنكر أولك أنس بن مالك الله يقارى مزي قايتي ذكروا ذكروا النار والناقوس سن أنبتشوتا ذكر الروا ذكروا اليهود والنصارى كما سكا أنبتش يهودا ونصارى wa umira bilalun an yashfa al'azani sai aka umarci bilal wato ya yi kiran sallah duk biyu wa kiran ikama kuma ikama ya yi shi ɗaya wato abin da yake faruwa a nan wajen a lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo madina a bayan an gina masallaci kuma ya zama to musulmi sun fara yin yawa wasu mutane sukan zo daga nesa domin yin sallah a masallaci wasu mutane sukan zo su yi latti to wannan sai hukunta yaya za a yi a sanar da musulmi a madina cewa lokacin sallah ya yi to shine aka ta tunani yaya za a yi a sanar da musulmi cewa lokacin sallah ya yi a madina to shine aka ta kawo shawarwari wasu na cewa idan lokacin sallah ya kusa a ringa hura wuta sai wasu ka ce ai hura wutan nan ba daidai ba ne manzo Allah ya ce hura wuta sunna ne na majusawa to a ringa buga kararrawa mana sai annabi ce kararrawa din nan sunna ne na nasara ana ta dai kawo da shawarwari ana kawo wasu daga cikin shawarwari sunna ne na yahudawa wasu daga cikin shawarwarin sunna ne na nasara da sauransu ana cikin wannan hali sai Allah ya sanya wasu daga cikin sahabbai sai suka yi mafarki sai suka yi mafarki kamar Bilal da Abi Mahzura da wasu daga ciki Abdullahi bin Abdurrabbi wayannan sun yi mafarki cewa wani mutum sun ga wani mutum cikin mafarki ya koya musu kiran sallah sai suka zo suka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lalle sun ga wani mutum cikin mafarki ya koya musu kiran sallah sai manzo Allah ya ce lalle wannan mafarki ne na gaskiya tun daga nan sai aka fara kiran sallah shine sai manzo Allah ya yi ya umarci Bilal ya kira sallah duk biyu Allahu akbar Allahu akbar sannan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah amma kuma shi iqama ba wa an yi yutira iqama shi kuma a yi shi wutiri in za a yi kama a yi shi wutiri shi ne kawai a wata ruwa aka ce illar ikama a yi wutiri sai dai kawai ƙari kamatin sala ne kawai za a yi guda biyu shi ne za a ce ƙari kamatin sala ƙari kamatin sala amma duk sauran gaba ɗaya za a yi su ne ɗaya. an gane ai a mazhaban malikiya idan mutum ya kira sallah sau biyu ya kira ƙarƙa mutu sallah sau biyu ikama ya lalace kama kaga hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da ikama a yi shi sau biyu kada iqamatu sallah kada iqamatu sallah na'am حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الدهاء عن مسروق عن كربودك مسروق نعم عن عائشة رضي الله عنها عن كربودك عائشة الله يتارى متى يدا كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خارج قاصرته wato aisha رضي الله عنها kasance tana kyama mai sallah ya ringa ɗora hannu a kwankwaso yana sallah ya haka ya ɗora hannun a kwankwaso yi ya sanya hannu a kirji aisha radiyallahu anha tana kyaman wannan wata kowani tana cewa innal yahuda fa’alu tana cewa lalle yahudawa suna aikata haka lalle yahudawa wannan sunna ce ta yahudawa dora hannu akan kwankwaso ba daidai ba bane kenan hu Shu'uba anil a'mash Shu'uba ya bi shi daga a'mash حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد حدثنا ليس النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن كربو لك عبد الله بن عمر الله يقارى مبيدا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك من ظن الله صلى الله عليه وسلم يأتي إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم للي كوي لا دنكو واتو أجلنكو إذا أكا هذا شيء da ajalin wa'anda suka gabata daga cikin al'ummomi wato ma'ana irin yadda Allah yake tsawaita ajalin sauran al'ummomi idan aka haɗa shi da ajalin wannan al'umma din na manzon Allah ma baina salatul asr ila maghrib shams Kamar abin da ke tsakanin sallar la'asar ne zuwa ga faduwar rana wa innama masalukum wa masalul yahud wa nasara kuma misalinku da misalin yahudawa da nasara da nasara ka rajul ta'amala amalan Kamar wani mutum ne wanda ya ɗauki ma'aikata ya ɗauki ma'aikata domin su yi aiki faƙala man ya amalli ila nisfin nahar sai ce wane ne zai yi min aiki zuwa ga rabin yini ala qiratin qiratan akan qirati qirati akan yankin lada an gane duk waye zai min aiki tun daga daga rabin yini in yi min aiki daga rabin yini zuwa dare zan bashi qirati qirati kenan daga sallar la'asar zuwa dare wane ne zai yi min wannan aiki in ba shi yankin lada amilatul yahudu ila nisfin nahar ala qiratin qirat sai yahudawa suka yi aiki zuwa ga rabin yini akan qirati qirati yankin lada yankin lada sun maƙala sannan sai ce man ya'malu li min nisfin nahar ila salatul asr ala wane ne zai yi mun aiki daga rabin yini zuwa sallar la'asar ha alalu ala qiratin qirat akan kirati kirati shi ma fa amilatun nasara min nisfin nahar ila al-asr ila salat al-asr sai nasara suka yi aiki daga rabin yini zuwa sallar la'asar ala qiratin qirat akan akan yankin lada yankin lada akan qirati qirati ثم قال sannan zai ce man ya'malu li min salati al-asr ila ila maghrib ash-shams wane ne mun aiki daga sallar la'asar zuwa ga faduwar rana ala qirataini akan yankin lada biyu an gane daga sallar la'asar zuwa faduwar rana wane ne zai mun wannan aiki zan shi yankin lada biyu an gane aha ala eh, Allah fa antum allazina ya'maluna min asr ila maghrib shams ku saurara fa antum allazina ya'maluna min asr ku ne ku musulmi ku al'ummata ku ne wanda za ku yi aiki daga sallar la'asar zuwa faduwar rana ala kiratsaini kiratsaini eh kaga daga la'asar zuwa faduwar rana awa nawa ne kaga babu wani lokaci mai tsawo ko ba ka bane baya wuce awa uku daga la'asar zuwa faduwar rana baya wuce awa uku daga karfe hudu zuwa faduwar rana zuwa karfe bakwai ko ba ka ba to amma kuma al'umma manzan Allah sun yi aiki daga karfe hudu zuwa bakwai sai aka ba su yankin lada biyu misali kama a ce an ba su an ba yahudawa dubu hamsin an ba nasara dubu hamsin sai aka ba al'umma annabi dubu ɗari amma kuma idan ka duba tsawon lokacin aikin suwaye suka fi wahala kaga yahudawa sun yi aiki zuwa ga rabin yini sun yi aikin awa shida awa shida suka yi aiki ko ba ka bane su ma wa'annan sun yi aiki awa shida su musulmi suka yi aiki awa hudu ko awa uku to amma sai zaman to wa'annan an ba su yankin lada ɗaya misali na kawo misali a ce an ba an ba yahuda dubu ɗari an ba nasara su ma dubu ɗari su kuma al'umma annabi da suka yi rabin nasu rabin na wa'annan sai aka ba su dubu ɗari biyu ko to na'am ala lakumul ajr marrataini kamar kai ne misali yanzu ka ɗauki ma'aikata suna karantarwa ka ɗauki ma'aikata su karantar a makarantanka sai wa'annan suka yi aiki daga ainihin fitowar alfijir zuwa ainihin sallan azahar sai ka ba su dubu hamsin sai wa'annan suka yi daga sallan azahar zuwa la'asar ko kuma daga sallan azahar zuwa ne za mu ce sallan la'asar zuwa karfe kamar karfe biyar haka sai ka ba su dubu hamsin sai wa'annan suka yi daga biyar zuwa magariba sai ka ba su dubu ɗari kuma ka bayar ne a fili ba ka yi a koyi ba ne da kake tunani ga ma'aikatan me za su ce za su ce me ya sanya ka fifita wa'annan alhali mu mun fi su wahala irin aikin da mu muka yi ai can ba su yi ba amma ka ba su dubu ɗari mu kuma ka ba mu dubu hamsin hamsin gaskiya ba mu ji daɗi ba ko ba ba ne to wannan shi ne abin da ya faru nam alala kumul ajaru marrataini ku saurara ku musulmi al'umman manzo sallallahu alaihi kuna da lada so biyu ghadibatul yahud wan nasara sai yahudawa da nasara suka ji haushi yaya za a yi musu haka faqalu suka ce nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an mu mu ne muka fi yawan aiki amma kuma muka fi karancin albashi aikin mu ya fi yawa amma muna da karancin albashi me yasa aka yi mana haka Allah sai Allah ya ce hal zalamtukum min haqqikum shay'a shin na zalunce ku wani abu daga cikin haƙƙin ku shin ba tsada muka yi da ku ba kalula ku fahimci wannan aiki kafin a ɗauke ku aiki ko yahudawa mun yi tsada da ku za ku yi min aiki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan biya ku kaza kuka ce kun yarda kuma tsara, mun yi tsada da ku ne an gane wannan ko amma su da suka min aiki na ƙarshe ganin dama na sai na ga dama in kyautata musu me laifi na babu tunda an riga an yi tsada da kai ka ce ga abin da za a baka su kuma da suka yi aiki na ƙarshe ba a yi tsada da su ba kawai ni ne na ga daman kyautatawa sai na ba su wani kuɗi ya ninka naku shin na zalunce ku wani abu daga cikin haƙƙin ku na'am na'am qalula suka ce kan hal zalamtukum min haqqikum shay'an shin na zalunce ku wani abu daga cikin haƙƙin ku qalula suka ce ko kadan baka zalunce mu ba qala fa innahu fadli utihi man shi'it to lalle wannan kuɗin da na bayar na ninka naku na ninka ne yahudawa da nasara falala na ne da nike ba wanda na ga dama kun gane ko wannan falala na ne da nike ba wa wanda na ga dama kenan nan me ake nuna mana al'umman manzan Allah sun fi al'umman yahudawa da nasara daraja sun fi su samun lada a wajen Allah sun fi su matsayi ninki biyu kun fahimta ai na'am حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن داوود عن ابن عباس قال samitu umar radiyallahu anhu ya qul naji umar Allah ya kara masa ya daina cewa atalallahu fulanan Allah ya tsine mawani alam ya'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala ashe shin ba ya san cewa manzo sallallahu alaihi ya ce ba la'anallahu al-yahud Allah ya tsine ma yahudawa hurrimat alaihim ash-shuhum an haramta musu kitse jammaluha sai suka narkar da wannan kitse fa ba'uha sai suka siyar da shi na'am an gane akwai wato wannan samura samura bin jundu shine Umar dan Abdul ah, Umar dan Khattab radiyallahu an ya aike shi ya zo ya karbo zakka a ya zo ya karbo jizya a can ina ganin ba na manta ba kasar Sham to da ya je karbo jizya sai suka ce masa ba su da kuɗi ba su da tsaban kuɗi amma suna da giya to kuma shi ya san dama su din nan su yahudawa din suna siyar da giya ne su ci abinci to saboda aka sai ce a ba shi giya din tun da babu kuɗi sai aka ba shi giya sai ya je ya da giya din da ya sai da giya sai ya zo da kuɗin wajen umar shi ne aka ba umar labari aka ce wannan kuɗin ka san yadda aka yi har samura ya zo ma da shi ya ce a'a ai ya siyar da giya ne ya zo ne ya samu yahudawa ya ce musu su kawo kudin jizya suka ce ba su da kudin jizya sai dai suna da giya ya ce musu shi ke na kawo giya din sai suka ba shi giya sai ya zo ya ɗauki wannan giya ya je ya siyar sai ya zo ma umar da kudin shi ne umar yake cewa kai allah ya ne masu mura a nan wajen ba a mace sunan mutum ba ko ƙatar lahu fulanin allah ya wadaran wani a nan wajen an ɗan saka ya sunan saboda wannan mutumin da umar ya ce Allah ya wajen ransa babban sahabi ne an gane kuma abin da umar ya faɗa Allah ya wajen shi kuskure ne daga umar ɗan khattab radiyallahu anhu saboda shi samura ishtihadi yayi shi samura a tunanin samura radiyallahu anhu yana ganin tunda yahudawa suna cin haram kuma an sani kuma suna ba da jizya kuma ana amsa to shi a tunaninsa ai suna ba da jizya ne da wanda kudin da kudin haram tunda eh, yahudawa suna cin riba yahudawa suna siyar da jiya. yahudawa suna siyar da alade yahudawa suna siyar da kare to tunda suna yin haka kuma suna baiwa musulmi jizya suna amsa ya nuna musulmi suna karban wannan kudin kenan na haram shi samura ya yi ishtihadi ne a tunaninsa a gani shi samura ya manta cewa a ka'ida idan ya zamanto mutum yana mu'amala da dukiya kala biyu dukiyan haram da halal dukiyan shi a cakuɗe ne ya zamanto a cikin kuɗin mutum akwai haram akwai halal za ka iya mu'amala da shi amma mutumin da ba za ka yi mu'amala da shi ba shine mutumin da yake ɗan kuɗin shi haramun ne duka kun gane wannan ai amma in ya zama to kudin shi a kudin shi a cikin kudin shi akwai haram akwai halal idan ya baka kyauta zaka amsa zaka yi kasuwanci tare da shi zaka yi kaza tare da shi to saboda haka shi samura sai ya dauka kawai bari ya siyar da wannan giya din ya zo ya zo da kudin shine Umar yayi fushi sai Umar ya tsine mishi to dama yana halatta a yi la'anul mu'ayyan a kama sunan wani mutum yanar ne a ce Allah ya tsine masa kuma musulmi la Allahumma sai dai mutumin da ya mutu kafiri to gashi nan Umar ya ce Allah ya tsine ma wani sai tsine ma samura an gano wannan to shi da aka ce abin da ya faru a nan wajen Umar ya yi tsananin fushi ne Umar da ya fushi sai ya fita hayyacinsa bai san san da ya faɗi wannan magana ba kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya yi tsananin fushi ya jefar da attaura bai san san da ya jefar da attauran ba an gani fa alqal alwa wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay kaga Umar lokacin da ya fushi da yazo ya tarar bani Isra'il suna bautan gumaka suna bautan dan a kai abin nan kai annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ba mu labarin shi faraja Musa ila qaumihi kadabana asifa annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa yana fushi mai tsananin bakin ciki ala fi sama kalaftu muni min ba'di an gano wannan ko a lokacin nan sai Allah yake ba mu labari sai ya jefar da allo na at ya kama kan dan uwansa Harun yana jaje zuwa gare shi dan uwan ce ce masa ya bana um la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farakta bayna bani isra'il zuwa dai karshe kun gane wannan ko to wannan kalman da Umar ya faɗa game da samura zai yi tasiri la tunda ya faɗa ne cikin fushi idan ko Umar ya faɗa ne yana sane to yayi ishtihadi yayi kuskure kamar yadda shi ma samura yayi ishtihadi yayi kuskure ya dauka cewa za a iya siyar da kuɗin za a iya karban giya daga gare su a siyar a biya kuɗin jizya wannan ishtihadi ne in ya dace yana da lada biyu in yayi kuskure yana da lada ɗaya an gane wannan ko na'am tabahu jabir wa abu huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa shin shin bai sani ba cewa annabi ya ce la'ana Allahu yahuda hurrimat alaihim shuhu Allah ya tsine mai yahudawa an haramta musu kitse fajammaluha sai suka narkar da wannan kitse fa ba'u har kafiyar sai suka narkar da kitse suka ce to a yanzu tunda yanzu an narkar da shi yanzu ba kitse bane yanzu mai ne yanzu narkakken mai ne ba sunan shi kitse ba saboda haka don mun siyar da shi ba za a ce mun siyar da kitse ba wannan tsinuwa bai hau mu ba wai suna ganin za su yi ma Allah wa yau su yahudawa wa iyaz billah ta ba abu jabir akwai mutaba'a jabir ya fi shi da abu huraira anin nabi na'am حدثنا أبو عاصم الدحاك الدحاك بن مخلد أخبرنا الأوزائي حدثنا Hassan بن عطية An abi كبشة an abdullahi bin Amur annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ballighu anni walau aya ku isar da sako game da ni ko aya ɗaya ne ko aya ɗaya ne mutum ya sani ya isar da sako game da ni wa haddisu an bani isra'il ku bayar da hadisi ku karbi hadisi daga bani isra'il wala haraj babu laifi ku karbi hadisi wato ma'ana ku karɓi tarihi daga bani isra'il tarihin addininsu in suka baka labarin abin da ya faru ga annabawa da suka gabata su ainihin yahud da nasara ku karɓi ruwaya daga gare su babu laifi wa man kadhaba alayya muta'ammidan amma duk wanda ya mun karya sai jingina wannan magana zuwa gare ni abin da ya karɓa daga bani isra'il sai ya ce qala rasulullah sai jingina wannan magana a gare ni da gangan wale tabawwa maka'adahu minan nar to ya zauni mazaunin shi a wutan jahannama hmm. to wannan hadisi manzo sallallahu alaihi yana cewa ko anni walau aya ku isar da sako game da ni ko da aya ɗaya kuka rike kun gane wannan to kenan ba sai mutum ya zama to ya san komai da komai na ilimi sa'annan ya ringa yin da'awa ba idan mutum ya dan fahimci abu gurgurdan abin da ya fahimta ya isar da da'awa amma fa manzo Allah da ce walau aya ka tabbatar ka ka fahimci fiqhin ayan da kyau kar ka zo ka dauki aya ka fahimci ayan rabi da rabi ka zo kana isar da shi ga al'umma za ka yi banna misali yanzu mutum ya dauki ayan ya ayyuhal ladina amalu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum ya ku wanda kuka yi imani ko lizinci kawukanku wanda ya bace baya cutar da ku idan idan kun samu shirya idan mutum ya ɓace bai cutar da kai idan kai ka shiri kaga wannan aya yana nuna zahirinsa yana nuna nafsi nafsi ko zahirin aya yana nuna kawai ka lizirci kanka ka shirya da kanka idan ka shirya da kanka idan wani ya ɓace bai damun ka bai cutar da kai yawwa ta ga maganin ba wuce in je mu dan wanka ya kama da wuta shafa mana ruwa zahirin ayin kenan to kaga idan mutum ya duba zahirin luga zai ce wannan ayan ya ce ba dole bane in kaga wani yayi kuskure kace zaka shiryar da shi ba dole bane kai al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ba dole bane kawai kai kokarin shiryar da kanka in ka shiryu kowa ya shiga wuta kare da zai ka to kaga wannan aya din idan mutum bai zauna ya fahimci fikin ayan ba sai ya banna an gane wannan ko mutum kawai ya san wannan aya wannan aya kawai ya haddace bai san sauran ayoyi bai san ayoyin da Allah ya ce lu'inal ladzina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an karin falu me yasa ka tsire bani isra'il sun kasance ba sa umurtan junansu ba sa hana junansu munkari da suke aikatawa Allah ya tsine mu saboda menene in sun ga ana aikata kurakurai ba sa gyarawa sannan a wata aya Allah ke cewa a wata aya Allah yake magana dangane da umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari Allah yake cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yalhanuhumullah wa yalhanuhumul la'inun ko idan mutum ya san wani abu na ilimi ya ga wasu mutane suna cikin duhun jahilci suna aikata kurakurai sai ya shiru ya ce nafsi nafsi yaya ya yi laifi ko bai yi ba ya kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga munkari daga cikin ku ya canza da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisanihi me zai ce kan wannan ha kaga ashe ayoyi da dama da hadisai sun nuna mana idan mutum ya ga kuskure dole sai ya gyara kama wancan ayan zahirinsa idan mutum bai tsaya ya yi tunani ba yana nuna kowa kawai ya kwaci kansa ne kawai to shi ne aka ce ayoyin ba su yi karo ba a gane kada mutum ya ce zai dogara kawai ya karanta aya guda ɗaya kawai zai ta wa'azi da shi sai ya san fikihun da ke cikin aya an gane ana da in ka fahimci fikihun da ke cikin aya guda ɗaya ka isar da shi amma don ka ɗan haddace aya ka ɗan san zahirin fassarar baka san sa baka kai isar an gane wannan ko yanzu kaga wannan aya mai yake karantar da mu ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum yana karantar da mu menene ya ku wanda kuka yi imani ku lizinci kawukanku kowa ya tsaya ya kwaci kansa sai ya zan tsaya kwaci kaina duk abin da Allah ya daura a kaina an aikata daga cikin abubuwan da Allah ya daura mun ya daura mun menene والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله kaga muminai maza da muminai mata sashen su masoya sashe ne sashen su mataimaka sashe ne muna taimakon juna ne ya amuruna bil ma'ruf suna umurni da kyakkyawan aiki wa hauna anil munkar kuma suna hani ga munkari ashe in kaga dan uwanka yayi kuskure baka gyara mai ba wato ka samu nakasu a wajen fahimtar alaikum anfusakum hmm. ai an ce ku lizinci kawukanku daga cikin daga cikin lizintar kawuka akwai umurni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga munkari an gane wannan ko a menene can ayin da Allah ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nas ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar me yasa muka zama to khairu ummati umurni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga munkari hmm. ko to ashe kenan da wannan ashe umurni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari yana daga cikin alaikum anfusakum idan mutum ya ga barna yayi shiru bai gyara ba to wannan bai yi aiki da wannan aya da ya kullu ku lizimci kawukanku ba duk abin da Allah ya ɗora wa kawukanku ku aikata an gane ai kaga sai Allah ya ce suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani ga munkari kuma su tsaye da sallah su bada zakka ashe din yana daga cikin alaikum anfusakum ashe in dan uwanka na kurakurai yana da mummunan aqida ko mummunan manhaji ko kaza baka gyara masa ba to lallai kai kuskure to ya mutum zai fahimta in ya dauki aya daya sai yayi me sai yayi jam'i tsakanin ayoyi to ashe fahimtar ma'anan ballighu anni walau aya ya kamata mu fahimci wannan ma'anin kar ce zai ɗauki aya ɗaya ce ai shine balli goma anni walau aya kenan kawai da sauransu da kuma hadisin da manzo Allah ke cewa la yanbaghi li ahadin an yaqula ana khairun min yunus bin matta baya kamata ga wani mutum ya ce ni na fa alkhairi fiye da annabi yunus dan matta kenan manzo Allah bai fa annabi yunus daraja ba hadisi ko ka tsaya kan wannan hadisin yaya kaga baka yi jam'i da hadisin da ke cewa ana sayyidu walad bani adam yawmal qiyama wala fakar kaga in ka hada zaka gane manzon Allah shi yafi daraja amma manzon Allah baya so a ringa alfahari da abun ana wulakanta ɗaya wani annabi a daga wani annabi ba daidai bane duk da cewa wani annabin yafi wani annabin daraja turka rusul fa zalla ba'dhum ala ba'd kaga Allah ya nuna wa'annan manzanni mun fifita sashi akan sashi a shikenan daukan wani nafsi kamar wani nafsi za ka yi wani irin gurguwan fahimta ga abin nan ku duba bani isra'il ya bani isra'il ya bani isra'il ya bani isra'il lazkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni fazzaltukum ala alamin Allah ya fifita bani isra'il akan ni duk duniya ba mai darajar bani isra'il kaga bani isra'il sun fi kowa daraja a duniya haka ne aka abin yake Allah zai ce wa musulmi kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas hmm. kun kasance ku ne fiyayyen al'umma da aka fitar daga cikin mutane amma da sharadin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah to zuwa ne ne fiyayyen al'umma to wancan aya me yake nufi wa anni fazzaltukum 'alal alamin na zamaninsu wa an ni faddaltukum ala alami zamanikum jam'an bainal adilla mun fifita ku tsakanin talikai na zamanin ku kawai an gane kama da mutum zai dauki wancan aya shi kadai ya bar sauran ayoyi ba ashe ba wai ana nufin kawai mutum ya san aya daya bai gama karantar sauran aya ba ya kama yin da'awa wannan gargadi kamar yadda yan jama'atu tabligh ya faɗa yan jama'a da bilifin sai kawai ai ba su kai karatu ba ce kawai falli ko an wani aya zo mu je kawai aje ayi da'awa sai ga wani mutum yana da rauni wajen fahimtar ma larabci yana da rauni wajen fahimtar fikihu na ainihin qur'ani da hadisi amma kuma wato ya zara takobi lalle sai yayi da'awa sai ga a wajen wannan da'awa ai ta kurakurai da sunan wai ana da'awa maimakon a gina alkhairi sai a rusa musulunci an gano wannan ko wannan yana daga cikin babban illa wanda malamai suka yi bayani na jama'atu tabligh cewa an jama'atu tabligh ba su baiwa ilimi muhimmanci ba wannan sai ya sanya suna fadawa cikin shirka suna fadawa cikin bid'a suna fadawa cikin sabon Allah ba sani ba amma mutane ne masu kishin addini sosai da sun hada wannan kishi da karatu su fahimci addini a wajen malaman sunna da ya fi alkhairi gare su an gane wannan ku na'am حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال قلت نعم كن انت بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ku karɓo hadisi daga bani isra'il wala haraj babu laifi bi ma'ana kuna iya karɓo wato bayani game da littattafan bani isra'il daga wajensu su ba ku labarin abin da ke cikin attaura da injila ana kiran irin wa'annan labarurka da irin wa'annan nusus isra'iliyat an gani babu laifi kuna iya karbo isra'iliyat babu laifi wannan shi ya sanya wasu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama to suna karbo ruwayoyi kamar irin su ibn abbas irin su abu huraira irin su kabul Abbas da ire-iren su suna karbo ruwayoyi daga bani isra'il an gano wannan ko to saboda haka amma wasu sahabbai sun sun ce sun wadatu da abin da yake daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun wadatu daga abin da manzan Allah daga nusus daga manzan Allah ba sa karbowa to saboda haka shine ake cewa malamai suke magana akan azbabun nuzul cewa idan ka ga an kawo azbabun nuzul sai ka bincika daga wani sahabi aka samu wannan azbabun nuzul din idan sahabin da aka samu azbabun nuzul din wanda baya karɓo ruwaya kwata-kwata daga ahlul kitab sai ya karɓo azbabun nuzul kuma bai jingina shi zuwa ga kowa ba kai sai kawai zaka san cewa daga wajen manzo Allah ne ya karɓo amma idan sahabi yana karɓa daga ahlul kitab kuma sai ya karɓo azbabun nuzul bai jingina wannan azbabun nuzul ga kowa ba to zai iya ɗaukar tawilin cewa wannan azbabun nuzul din ya karɓo ne daga bani Isra'il ina ba gane wannan to saboda haka shi ya sanya a cikin sahabbai akwai wanda suke karba akwai wanda ba sa karba manzo Allah ya bada dama a karba amma a wata ruwaya na muslim fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum idan sun ba ku ainihin labari na littafin su kada ku gaskata su ka ku karyata su me yasa wato in kun karyata zai iya yiwa daga cikin gaskiyar da kuma karyata kuma in kun gaskata zai iya yiwa abubuwan da aka ƙara a cikin littafin da kun gaskata saboda haka in sun ba da ruwaya ya zama to ruwayansu bai yi karo da ƙur'ani da hadisi ba to a nan wajen kada ku ce e eh, ka ku ce a kawai ku kawo kisan ku ce wannan kisa an samo shi ne daga bani isra'il isra'iliyat ne ba a gaskatawa ba a karyatawa amma idan ya yi karo kai tsaye da ƙur'ani da hadisi kai tsaye za ku ce wannan yana daga cikin wanda suka jingina ma addinin su ko wannan yana daga cikin shar'u man qablana ku bai wannan ko da saboda haka wannan shine ma'anar wa haddisu an bani isra'il to wannan yana daga cikin dalilin da yasa a cikin littattafan tafsirai manya-manya sai ka ga ana kawo isra'iliyat a ciki wanda wasu mutane kuma ba sa iya bambanta tsakanin isra'iliyat da kuma abin da yake nasi sai su ɗauka su ringa yin wa'azi da shi suna cusa wa mutane ra'ayi mara kyau an gane wannan ko shi isra'iliyat idan mutum ya gan shi yana tafsiri dole ne an karar da mutane wannan fa yana daga cikin isra'iliya ba a yin aiki da shi sai an yi bincike an tabbatar da bai karo da qur'ani da sunna ba so haka annabi ya ce duk wanda ya mun karya da gangan ya jingina mun maganar yahudawa da nasara ko ya kirkiro wani abu ya ce ni na faɗa fare ta bawa matsaya da minan nas minan nas ya zauni mazaunin ki daga wutan jahannama karkashin wannan wasu malamai ke ganin cewa yin ƙarya daga manzan Allah yana daga cikin babban kaba'ira sosai idan mutum ya ga hadisi ya san hadisin nan ƙarya aka yi wa annabi sai ya zama to yana karantar da mutane shi ba tare da tambihi ba to ba ƙaramin zunubi ya yi ba wasu na ganin ma zunubin da ya aikata ya fi na zina da shan giya da caca akwai imamul haramaini aljuwaini shi yana maganin duk wanda ya ƙarya ga annabi ya yi ridda mutumin da ya kirkiro hadisi ya ce annabi ya faɗa shi yana ganin kafiri ne duk da sauran malamai ba su wa faɗa mishi ba sauran malamai sun ce sun yarda cewa duk wanda ya karya ga annabi ba ƙaramin zunubi ya yi ba amma in ya halatta ƙaryar da ya kafirta amma ƙarya ka ba'ira ne duk wanda kai ma ƙarya sunan shi ka ba'ira, amma wani ba'iran ya fi wani an gane wannan ko na saboda idan kai ƙarya ga manzo Allah karkashin wannan ƙarya din za a iya gina hukunce-hukuncen addini da shi ka zo ka bautar da mutane da ƙaryanka ko iya zila حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن يا شيء إن أبا هريرة رضي الله عنه قال للي أبو هريرة الله يقارى مشي يدايا شيء inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal yahuda wan nasara la yazbughuna lallai yahudawa da nasara ba sa yin rini ba sa rina gemu da gashi kun san rini aibu in gemu gashi to ya halatta a yi rini a rina gemu a rina gashi to yahudawa da nasara ba sa yin rini kwata-kwata khalifuhu ku saba musu an gani kenan idan gemu mu ya faye fari mu saba mai yahudu da nasarar mu ringa yin rini an gani wannan ko amma sabawan wajibi ne malamai suka ce sabawan ba wajibi ne an fi so a saba musu a wannan janibin idan mutum ya ga dama don ya bar gemun ki fari ba ya yi laifi ba ne amma son samu ya saba musu ya rina gemu kun gane wannan ko to kaga wannan hadisin yana hukunta mana shar'antuwan rina gehu da rina gashi gashin kai abinda ake nufi da shi shine kamar yadda na faɗa gemu da kai to amma kuma an samu wani hadisi wanda ya zo a manzan Allah ya hana kusar da ainihin wato a dinga tsige ainihin furfura idan mutum ya ga furfura ya tsige shi an gani shin za mu ce ya yi karo da rini tsigewa da rinawa akwai karo babu karo kada mutum ya tsige amma mutum zai iya rina shi an gane ai to amma kuma rinawan da mai za a rina nan gizo ke saka an ce za a rina kada wani ya ga wannan hadisin to kaga maganar da na faɗa din nan na cewa ba a ɗaukar nasi guda ɗaya yanzu mu ke duba wannan hadisin kawai fa innal yahuda wan nasara la yazdiqun fa khalifuhum lalle yahudawa da nasara ba sa yin rini ku saba musu to wani zai dauka to ai manzo Allah ya ce zaka iya rina gashi to kuma tunda hadisi ya zo mutlaq kawai la yazbigun fa khalifuhu shi fi'ilin yazo zo wajen malaman usulul fiqi fi'ilin yazo yana hukunta itlaq hmm. to in babu wani hadisin da ya zo kana da iko kai rini da abin da kaga dama to idan mutum ya dauki wannan hadisi shi kadai zai iya zuwa ya tun rini rini in ya ga dama ya dauki rini da baki ya yi rini da ja ya rini da kaza an gano wannan ko to sai ga hadisai da dama sun zo sun kayyade shi da cewa kana iya rini da komai amma ban da baki saboda hadisin da muslim ya ruwaito daga jabir dan abdullahi radiyallahu an yana cewa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam gayyuruhu wa jannibuhu sawat ku canza shi amma ku nisanci baki a gare shi ku canza gashi in kun ga furfura ku canza shi amma ku sa baki shin wannan umarni lil wujub canzawa la umarni ne lil istihbab an fi son a canza ɗin in yayi baki yayi fari sosai ana so a canza wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi Abu Dawud ya ruwaito hadisin nan anan wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi sannan kuma an samu wani hadisi daga ibn abbas marfu'an yakunu qaumun fi akhir zaman yakdibuna ka hawasil hammam wasu mutane suna kasancewa a ƙarshen zamani wato suna yin rini yadda ka san ainihin jiki ko kuma cikin nan na ainihin dabbobi fari ɗan. an gane ko suna yin rini da wani abu wanda yake baki kamar cikin ainihin tantabara ko wani abu la ya ji duna janna irin waɗannan masu rini da baki ba sa cin kamshin aljanna sai dai hadisun isnadi shi na da ƙarfi inji ibn hajar illa annahu ikhtulifa fi rasihi wa waqfihi an yi sabani cewa shi marfu'i ne ko mawqufi misali sai cewa ala qadari tarjihi wa qasdihi muqaddara cewa an rinjayar da cewa hadisi mawqufi ne fa mithluhu la yusalu bi ra'yi fa hukmuhu ar-raf hmm. misali shi ba a faɗa da ra'ayi kenan almuhim dai kana iya yin rini da komai ba za ka yi rini da baki ba haramun ne an gane wannan ko to saboda wannan shine abin da imamu na annawawi ya zaba imamu nawawi ya zabi cewa rini wato da baki an karhanta shi karhanci na taharimi cewa haramun ne a yi rini da baki bai halatta wannan kuma shin namiji ne ko mace ba bambanci tsakanin namiji ko mace amma an karbo daga imamul hulaibi ko imamul halimi cewa annal karaha khasa da rijal dunan nisa wai wannan karhanci an keɓance shi ne ga maza ban mata maza ne kawai amma mace tana da iko ta yi rini da baki ta yi kwalliya ga mijinta fa ya junzu zalika lil mar'a li ajalin zawjiha wannan ya halatta ga mace saboda mijinta an gane ko ta yi rini da baki saboda ta yi kwalliya ga mijinta wannan shi ne fahimtarsa to me za mu ce ga wannan ga babban malami ya isin baɗi ya isin baɗin nan ya yi? ya samu shiga? na saboda ne to ya ce zai iya yiwa saboda kiyasi akan alhari da zinari alhariri da zinari manzan Allah ne kai tsaye yace uhillar zahab wal harir li inasi ummati wa hurrima ala zukurihim an halatta an halatta zinari da alharini ga matan al'umma ta an haramta wa mazan su kaga wannan nasi ne an gani shi kuma wancan hadisin da ya zo ya nuna an haramta rini ya zo mutlak kuma al-mutlak ya buƙa ala itlaqihi malam ya dulla dalil mai alaƙai da zali shi nassi in ya zo mutlak yana tabbata akan itlaƙin shi sai in an samu nassin da ya zo alaƙa ɗaya da shi al-mutlak ya buƙa ala shi ma lam ya dulla dalil ala taƙayyid yanda aka samu nassi ya haramta haka ya kamata a samu nassi ya halatta an gano wannan kamar manzo Allah da yake cewa innar ruqa wa tama'im wa tiwala shirk ko can sai ce la ba asa bi ruka ma lam yakun fi shirk kaga an samu nasi yi taksisin mai nasi an samu nasi yi taksisin nasi to nan wajen da manzan Allah ya hana yace wa shi gayyuruhu washtani busawat ku canza shi ku nisanci baki to sai a samu nasi sai annabi ya ce illa illa nisa ina ina fatan gane wannan sai ba a samu manzan Allah ya yi wannan magana babu wani asali babu wani hadisi daga manzan Allah wanda ya yi taƙayidin wannan mutlak ɗin to nassin yana nan akan taƙayidinsa akan akan idlaƙin shi kai an gane ko ba zai yi wani malami kawai ce an ware mata ba da me aka ware mata da wani dalili babu wani malami da yake da iko ya shar'anta wani abu da san ranshi an gane wannan ko ko ya yi tafsiri da san ranshi ko ya yi taƙayidi da san ranshi saboda haka wannan haji na wannan malami bai samu amsuwa ba an gani kaga da a ce akwai wani nassi da ibn hajar ya kawo kawai ya ce ne an karɓo daga imamul halimi ko gulaimi kar hancin nan khasa bi rijal dunan nisa fa yajuzu zalika lil mar'a li ajali zawjiha to ita ma sai ce wannan ya halatta ga namiji li ajali li ajali zawjihi ba ji ne ba sace shi ma namiji inda zai zai sa wannan bakin ne don ya yi kyau a wajen matan shi ai duk ana so su yi kwalliya shi ma ya halatta an gane kowanne kowanne bangare ana so ya kwalliya ga ɗaya bangaren an gane to irin wayannan su ko da kun ga an ce wani malami yana da wannan ra'ayi a ƙa'idar sunna ba a ɗaukar ra'ayin wani malami sai in akwai dalili ba dukkan fatawa da malami ya faɗa ake aiki da shi ba walaisa kullu dalilin ja'a mutabara illa dalilun lahu hazzun minan nazari ba dukkan dalili da yazo ake lura da shi ba sai dalili wanda yake da wani kaso na tunani wanda ilimi akwai ilimi a cikin akwai hujja amma kawai dan an ce malam wani kaga ji ai an yi sabani to sabani tsakanin wa da manzon Allah da wa kai sabani sai ai sabani da manzon Allah da wani malami ba zai yiwu ba manzon Allah ne ya bashi mutlak to kai baka da ikon takayidi sai ka ce manzon Allah ya yi takayidi a wani waje an gane wannan saka wannan ba za ka zo kana wa'azi da shi ka ce ku mata kuna da iko ku yi kwalliya ga mazajen ku ku yi kaza in kai ka kai kuskure a gane alqiyas fi muqabalatin nafs kenan la yajuz wa malik ya ce alhinna wal katam wasi wato kudiji da kuma katam dai lalle da kuma kudiji duk sun halatta lalle mutum zai iya yin rini da lalle zai iya yi da katam an gane ko kudiji duk sun halatta ana ana iya yin abin da su an gane wannan ko eh idan eh, ku tak bulu ne shi shi tak bulu ne ko shi kudiji ko to eh, kusan bakin ne amma bulu ne bulu baki bulu bulu wanda in mutum ya gan shi da ya san dai ba na gemu ba ne ya san gemun ka ba haka Allah ya halice shi ba irin rinin da in kai an san ba haka Allah ya halice shi ba amma in ya zama baki sosai kamar yadda gashin yake haramun ne an fahimce ni yawwa حدثنا محمد قال حدثني حجاج حدثنا جرير عن الحسن حدثنا جندب بن عبد الله نعم في هذا المسجد وجندب بن عبد الله رضي الله عنه ya ba mu labari a wannan masallaci mai albarka wa ma nasina muzu haddasana ba mu manta ba tun san da ya ba mu labarin wannan hadisi muna nan muna tunawa da shi wa ma naksha an yakuna jundun kadhaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba ma jin tsoro ya zamanto jundub ya ma annabi ƙarya mun yadda da jundub sahabi ne mai daraja na manzo sallallahu alaihi wasallam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kana fi man kana qablakum rajulun bihi turf ya kasance daga cikin wanda suka zo gabanin ku akwai wani mutum tare da shi akwai miki an gane ya samu miki an ji mai ciwuka majazi'a sai yayi raki wannan wannan miki yana ta damun shi yana ta jinya yana ta jinya kullun yana shan wahala wannan miki yana hana shi bacci sai kawai sai yayi raki fa kaza sikinan sai ya ainihin wuka fa hazza biha yadu sai girgira hannun da shi kawai ya jirgira ya tsinke hannun ma raka addamu hatta mata Ginin bai tsaya ba har sai da ya mutu alallahu ta'ala sai Allah yake dara ne abdi bi nafsi bawa na ya mun gaggawa da kanshi da ranshi haramtu alaihi aljanna na haramta mai aljanna abinda bawa na ya aikata saboda wato dama kila da yayi hakuri mutuwa ma zai an gani shi sai ya ga kawai bari ma ya mutu ya huta kawai sai in tuba kawai sai ya yanka kawai dan jini ya zuba shi ya mutu an gane to idan mutum ya ga rashin lafiya na ta damun shi ya ki warkewa ya soka kan shi wuka dan ya mutu yaya akwai mutane irin wannan mutum ya ga ana ta neman magani ba a samu ba kawai sai ya ɗauki wuka ya soka kan shi kaga ya kashe kan shi a ƙa'ida Allah ya hana mutum ya kashe kan shi ko ya kashe wani haramun ne ka kashe kanka ko kashe wani Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna la kana bikum rahima kada ku kashe kawukan domin lalle Allah ya kasance mai rahama ne ga gare ku saboda haka Allah shi ya mallaki ranka ranka ba naka bane inda ranka mallakan ka ne kana iya kana iya bada kyautan shi ma Kuka ka soka wa kanka wuka a'a ranka yana jikinka ne amma na Allah ne ba ba mallakan ka bane balle ka dinga sarrafa shi yadda kake so ina ba san gane wannan idan mutum ya kashe kanshi to lalle wannan mutumin sakamakon shi aljanna anan an ce haramtu alaihi aljanna na haramta mai aljanna to karkashin wannan ya hukunta kunan bakin wake kunan bakin wake mutum da yana yaki da kafirai yana yaki suna harbi yana harbi kawai sai ce wani shi ya tabbata dole sai ya mutu shi kuma yana ganin abun kunya ne ya ce arme ya kashe shi kawai sai ya harbi kanshi ko kuma ya kundufala ya dumfare su da bom bom ya fashe ya mutu suka mutu ina ba gani to ya irin wannan kamar yadda irin wa'annan suke wa'annan mutanen ba su kai hare-haren nan wa'annan yan tsari kaloki an gani bandit ba bandit ba wa'annan yawa irin kubukwa za ga mutum zai sa makami shugaban zai sa makami a jikin shi idan an tare shi ya ga cewa za a iya kama shi a hannu sai ya saki bom saboda ya mutu da a kama shi gara ya kashe kanshi ya hukuncin wannan to shi Allah ya ce wala taqtulu kusa inna laka kana bikum rahima Allah ya haramta mana kashe kanmu gara kana harbi ana harbinka kana harbi ana harbinka in Allah ya baka sa'a ka gudu in kuma Allah ya sa sun samu sa'a sun kashe ka in kana yin jihadi ne ka yi shahada hmm. wannan shi ne ka'ida an gane ba kaskanci bane dan kafiri ya harbe ka an gane inna allaha menene inna inna allaha inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna me zasu yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun ashe kana yaki in ma ka kashe ko a kashe ka kowanne daga ciki baka yi asara ba in ka kashe ka samu lada ka dawo da kadima in an kashe ka ka samu lada da shahada Wani ne ka yi hasara babu ashe ba daidai bane mutum da ya kafare sun kewaye shi kawai ya saki bom ya fashe ko kuma irin wanda yadda ake aika wani a cikin mota a cika wannan bom din da mota a ce ya je ya kundin bala ya dumfari inda su suke bom din zai fashe in bom din ya fashe shi zai fara mutuwa kafin kowa ya mutu to wannan gaskiya duk malaman sunna gaba ɗaya babu wanda ya halatta shi ibn bas ibn usaimin nasiruddin fauzan abdul muzir al-abbas wai wai sheikh mukbil sheikh kaza duk manya-manyan malaman salafiya sun yi ittifaki kunan bakin bakin wake ba daga cikin jihadi na musulunci an gari kunan bakin wake an samo shi ne daga ainihin makiyan musu ne yahudawa da nasara su ne musamman mutanen china kaga lokacin da suke fada da amerika abin da suka yi tayi suna ta kashe amerikawa sai mutum ya yi kuldun bala sai je daga sama sai a wurgo shi ya fada cikin jirgin ruwan yaƙi na amerika sai jirgin ya fashe haka suka yi ta kashe amerikawa da amerika sai da za su ji kunya mutanen japan ba su ɗauki ransa a matsayin wani abu ba sai amerikawa suka yi amfani da atomic bomb wanda shine kamar nukiliya a wannan zamanin suka yi aiki da shi a can manya-manyan garuruwan japan can abin nan nagasaki da hiroshima suka yi ta gudan abin nan wanda wannan ne laifin yaƙi da aka ce an daɗe ba a tafka irin shi a duniya ba saboda sun yi amfani da makamin da ba amfani da shi a wannan zamani da kansu ji kunya saboda suna ta amfani da ƙunin bakin wace mutanen japan so su sun yarda da abin da ake kira ta nasu arwa su mutanen japan su ba su yarda akwai tashin kiyama ba su suna ganin idan aka kashe ta akan gaskiya idan ka dawo za ka dawo da wani sabon halitta in da kai kansila ne in ka dawo za ka zama ciyama in kai ciyama ne za ka dawo a matsayin gwamna to wannan shi ne a ruwa wato da an zo mutumin Jafan dan an kashe shi zai dauka cewa yayi hasara yana ganin zai sake dawo wato zu rayuwar gaba ɗaya a nan duniya take amma mutum zai ta canza rayuwa ne to shi yasa suka ba amerika wahala suna ganin wannan yaki da suke bari a kashe ni ma saboda sake dawo wannan zama wani mai daraja <laughs> na ta gane wannan saboda haka a takaice dai kunan bakin wake ba shi daga cikin jihadi na musulunci kada ka ga wasu na aikatawa ya burge ka ya saba gaskiya fatawan malaman sunna ga baki ɗaya ba babu sabani a kansu game da shi sannan kuma a gurguje nan wajen an ce bawana ya mun gaggawa na haramta mai aljanna kenan mutumin da ya yi kunan wace ko wanda ya soka makanshi makami ya mutu kafiri ne kenan Allah ya haramta mai aljanna su to me za mu ci akan wannan akwai sauran lokaci? lokaci ya yi? to wannan ba gara ne abdi ku ba mu sati mai zuwa za mu bayani a shi to zahirin hadisin bawa na ya mun gaggawa na haramta mai aljanna duk wanda aka haramta mai aljanna ya zama kafiri amma malaman sunna sun ce dan mutum musulmi ya kashe kanshi kisa ne kawai yayi ma kanshi musulmi ne shi dan mutum yayi kunan bakin wake musulmi ne shi sai dai kawai za ce abin da ya aikata ne kawai yake da gyara ba ya fita musulunci bane to insha Allah za mu yi karin bayani sati mai zuwa a tunatar da mu insha Allah za mu tsaya nan insha Allah sai ne za a zagaya neman taimako insha Allah za a zagaya neman taimako sun kama zuwa